na so ka taimake ni da Allah girma o oh, ai na kwanci a ɗaki na eh na morewa na eh na jin daɗi na yawa na shan sholi na yawa na warshe gale walle na yawa kai sai na ji kukan mangoro a bayan ɗaki na mangoro kuma yawa eh a bayan windon mu mangoro yana kuka ne <laughs> kai wani lokaci har kukan kifi ba na ji ba to yanzu mai zama na so ka taimake ni da Allah to me ya kamata in to ni da yanzu kaga gaskiya tun da nan je gida aka kira ni aka ce in zan zo gida in ɗaga kafa shine kaga ina tafiya ina ɗaga kafa kuma na fara gudu har yanzu ban tsaya ba. Cutan gudu ba birki ya kama ka kenan. wuri ba burki ya kama ni ke ma yanzu ya kama ka saboda yanzu kaga ba san ya zan yin tsaya ba eh? kuma tun da Allah ya haɗa ni da kai yanzu za mu yi nan mu ta gudu daga nan har Chadi mu shiga su Mexico ko Thailand ah, ni samu jari walla ba sai ya zan yin tsaya ba ni ma kaina don Allah ka tsaye da ni Allah ya sa don Allah ka ka tsaye da ni don Allah ka tsaye da ni don Allah ka tsaye da ni a kafta to ai kenan